اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa zangon shara hausa radio biyu ishirin ne mace kuma na karshe a wannan rana ta alhamis fatan an yi cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya ba na mana da shirin duniyar mu a yau daga nan sai shirin nan na muryar masu saurare za mu kawo shirin nan na mu koyi harshen farisanci daga nan kuma sai mu kawo shirin nan na mata a cikin al'umma za mu karkare da shirin na afirka a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara amma kafin nan sai an fara da sauran shirin na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau alhamis biyu ga watan nuwamban shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan rabi'u thani na shekara 1445 hijira kamariya masu wurare kun san cewa shekaru 107 da suka gabata rana irin ta yau wato biyu ga watan nuwamba na shekara ta da goma sha shida hussein bin ali alhashimi wanda aka fi sanin sa da sharif makka ya shelanta kansa a matsayin sarki a kasashen larabawa kafin wannan lokacin da sharifin makka gwamnan lardin hijaz ne wanda ya hada birnin makka da madina karkashin dalar usmaniya amma a daidai lokacin dolar usmaniya take yaƙi da kasashen ƙawance a yaƙin duniya na ɗaya turawan ingila sun ingiza shi ya yi wa dolar usmaniya ta turkawa ta waye inda suka masa alkawarin cewa za su amince masa ya zama sarkin hijaz wato makka da madina bayan nasarar turawa suka samu akan dolar usmaniya turawan ingila sun zaɓi 'yan gidan sa'ud waɗanda suka taimaka musu wajen kwace iko da hijaz suka kuma haɗa da makka da madina da ma wasu yankuna na najad inda suka kafa sabuwar ƙasa wadda ta hada hijaz da najad kuma suka sa mata suna saudiya da sunan iyalan gidan saud waɗanda suka taimaka ma turawan ingila wanda kuma har yanzu iyalan wannan gida ne suke iko da ƙasar da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 106 suka gabata rana irin ta yau wato biyu ga watan nuwamban shekara ta 1917 sakataren harkokin wajen ƙasar birtaniya a lokacin arthur james balfour ya ba da sanarwar cewa gwamnatin kasar birtaniya wadda take mame da palestino a lokacin ta ɗauki alkawalin za ta kafa kasar yahudawa a cikin palestino wannan sanarwa ta shahara a matsayin shelar balfour bayan shekaru 31 wato a shekara ta 1948 yahudawa tare da taimakon ingila sun shelanta kafuwar isra'ila a cikin palestino tare da kwacewa palestinawa su. da kuma koran miliyoyin falasdinawa zuwa kasashe makwabta da haka kuma kasashen yammacin duniya musamman ma amurka suka ci gaba da tallafawa isra'ila har ta tsaya kan kafafunta a cikin kasar falasdino da suka mame kuma tun daga wannan lokacin ne har yanzu yahudawa suke ci gaba da iko da falasdino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 da farko ga muhimman kanan labaran. Adadin Falastina wanda suka yi shahada a hararen da Isra'ila ke ci da kaiwa a zirin Gaza sun kai 9,061. Shugaba Vladimir Putin na Rasha ya janye kasarsa daga yarjejeniyar hana gwajin makaman nukiliya. sabbin mahukuntan jamhuriyar Nijar sun kaddamar da butun ta danyen man fetur wanda zai rika fitar da man fetur zuwa jamhuriyar Benin. To yanzu ga cikakkun labaran. Hukumomin lafiya a Gaza sun ce adadin mutanen da suka yi shahada a lugudan wutan da Isra'ila ke ci gaba da kaiwa a zirin Gaza ya kai 961 adadin ya hada da yara uku da kuma mata shida. harin bam da isra'ila ta kai ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 29 tare da shikata wasu da dama hari na uku da aka kai kwanaki jere a sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya baya ga hakan asibitin alshifa ya samu rahotannin bacewar mutane 2,600 da suka hada da yara 150 da suka bace ko kuma suka makale a ƙarshen baragozan gine-gine To a wani labarin dai hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta ce har-haren saman da Isra'ila ke kaiwa a sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya na iya zama laifukan yaƙi. Ta ce adadin fararen hula da ake kashewa ta ta'asar da ake aikatawa abin damuwa ne matuka. Shugaban ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya Martin Griffiths ya soki harin da aka kai wa Jabaliya. A wata sanarwa da ya fitar Griffiths ya ce wannan ce masiba ta baya-bayan nan da aka afkawa mutanen Gaza. inda rikici ya shiga mataki mai firgitarwa kuma hakan ya janyo ake ya samun wahalar gudanar da ayyukan jin kai ofishin yada labaran kungiyar hamas a gaza ya ce sama da mutum 195 ne aka kashe a har na sansanin jabaliya daga ranar talata zuwa laraba sannan akwai sama da mutum 120 da har yanzu ba a kan su ba a ranar talata isra'ila ta bayyana cewa a harin da ta kai ta kashe wani babban kwamandan hamas a jabaliya ibrahim bihari wanda na ɗaya daga cikin waɗanda suka kisa harin bakwai ga watan oktoba to a daidai lokacin da isra'ilar ke ci gaba da lugudan wuta ƙasar bahrain ta sanar cewa ta gayyaci jakadan isra'ilar inda ta sanar masa da dakatar da hulɗar tattalin arziki da ƙasar bahrain ta kuma ce ta kira jakadan ta a isra'ila tare da dakatar da duk wata alaƙa ta tattalin arziki da ke tsakaninsu a cikin wata sanarwa da ta fitar majalisar dokokin ƙasar ta yankin golf ta ce matakin wani bangare ne na matakan da ta dauka domin nuna goyon baya ga palestino da kuma al'ummarta bahrain wacce ta kulla hulɗar diplomasiyar isra'ila a shekarar 2020 ta bukaci jakadar isra'ila a manama da ya koma ƙasarsa sanarwar ta zo ne kwana guda bayan da kasar jordan ta kira jakadanta a isra'ila don nuna rashin amincewa da ta'asar da isra'ila ke ci gaba da aikatawa kan palestinawa kafin hakan daman a wannan makon ƙasar bolivia ta yanke hulɗa da isra'ila kan yakin na gaza yayin da kasashen chile da colombia su ma suka kira jakadan su a tel aviv domin tuntuɓa to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tahiran. shugaban kasar rasha vladimir putin ya sanya hannu kan dokar janye kasarsa daga yarjejeniyar hana goshin makaman nukiliya ta ctbt a daidai lokacin da kasarsa ke yaƙi da ukraine da kuma takaddama da kasashen yamma yin watsi da yarjejeniyar ta haramta gwajin makaman nukiliya a wannan alhamis ta zo ne a mako guda bayan da majalisar koli ta tarayyar rasha ta amince da ita yarjejeniyar ta shekarar 1996 ta haramta duk wani harba makaman nukiliya gami da gwaje-gwajen su kai tsaye duk da cewa ba ta taba yin tasiri ba saboda wasu manyan kasashe ba su amince da ita ba a ranar 6 ga watan oktoba ne moscow ta sanar da niyyarta ta cewa daga yarjejeniyar don duba matsayin amurka wadda ta sanya hannu amma bata amince da yarjejeniyar ba mataimakin ministan harkokin wajen kasar sergei ryabkov ya faɗa a farkon wannan wata cewa moscow za ta ci gaba da mutunta haramcin kuma za ta ci gaba da gwajin makamin nukiliya idan amurka ta yi hakan sabbin makon tan jamhuriyar niger sun kaddamar da bututun danyen man fetur wanda zai rika kai fetur zuwa jamhuriyar benin an kaddamar da bututun man fetur din ne a garin agadem na jihar difa mai nisan fiye da kilomita 700 daga yamai butu bututun ɗanyen man fetur ɗin mai tsawon kusan kilomita 2000 zai baiwa nijar damar sayar da man fetur ga kasuwannin duniya a karan farko ta tashar jiragen ruwa ta mai da ke benin firaministan kasar ali muhammad lamin zain ya ce za a yi amfani da kuɗin da aka hako fetur ɗin wajen tabbatar da ci gaban kasar mai cin gashin kanta an rufe iyakar nijar da benin bayan takunkumin da ƙungiyar ecowas ta sanya wa kasar. sakamakon juyin mulkin da soji suka yi a ranar 26 ga watan yulin da ya gabata ta ce wannan shiri zai ba da damar haƙo ƙarin gangar mai 110 a kowace rana wanda 90,000 za a rika fitar da su a ƙasashen waje kamfanin fetur na china national petroleum corporation cnpc shine yake ɗaukar nauyin haƙar man na jamhuriyar nijar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to gaishe da san barka dauke da labaran duniya hanzu kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya da 'yan uwa da abokan zama. sannan har ila yau barka mun saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka yau a cikin wannan shiri za mu ci gaba ne da tattaunawarmu kan ƙoƙarin da babban ministan birnin tarayyar in inyesu muke yake yi don ya dajibowa ƙasar najeriya wani kamfani na isra'ila don ya zo ya kinkimi ayyukan gudanarwa da tsaro a birnin abuja duk a cikin wannan shirin da ni awal kunya zan gabatar yau za mu ci gaba ne da tattaunawarmu da muka somo har yau kuma mun sake gayyato barista mai nasara umar kogo lauya mai zaman kansa inda muka soma da tambayarsa to barista kafin mu iso nan kasan dokoki na masan ɗinkin duniya da ƙasar isra'ila ta sanya kafa ta shure ko za a ba mu misalai ɗaya ko biyu barista kada ya gaji da mu kawai wani shugaban wata kungiya mai suna da muslim rights concern wato murik ne professor ishaq akintola shi ma ya dan jakunan wiki za ka ba mu dan kaɗan daga cikin jankunan da ya masa to barista a takaice kuma a rubuce menene tsakanin musulmi ne da yahudawa to asalin musulmai da yahudawa abu ne ya taho tun lokacin annabi ibrahim a tun lokacin nan ne ya taho kuma tsatsan su ɗaya ne ko da yake ya ma wuce nan wurin zakka maganar zuwa hajji waɗannan shika kan guda biyar can baya Allah ya ci gina addini shine matakai matakai matakai matakai to da aka musulunci zo aka ce to wannan shine addini duka waɗancan su bari su zo su kuma suka ce a'a su suna ganin cewa ai su sama suke da sauran mutane saboda haka addinin musulunci da addinin yahudawa da addinin kirista kusan duka tsatsun su ya taho daga ɗaya ne da lokacin nan duk gauro ne na annabi ibrahim wanda daga nan waɗansu da suka rungumi musulunci wasu kuma suka tsaya a daidai wancan lokacin suka ce su ga addinin kamar yadda aka sani akwai lajila akwai taura akwai zabura akwai kuma alkur'ani mai girma kowanne da addinin na kai ga sunan daban-daban kowa da littafin da aka kuma suka amma kammaluwa addinin gaba ɗaya shine ta tsaya akan musulunci wanda kuma akan shi ne ya kasance shine na ƙarshe shine kuma wanda ya zuwa a ko ina a duniya saboda haka duka yan uwan juna ne tsatso guda ɗaya ne kuma duka asali ɗin guda ɗaya. to barista da karshe duk wannan bayanai da kai a matsayinka na masanin dokokin ƙasan najeriya me ka ce wuke cikin minci guda wuke abin da zan ce mashi shine ya yi hatara ya yi hatara hatara na maimaita ya yi hatara ɗannan su uku domin ya san iya iyakashi san kuma yadda yake kuma shi kan shi bola tinubu ya yi hatara ya yi hatara ya yi hatara domin wuce ba dan jam'iyyar shi bane ba wuce zai iya zama dan kuka wanda zai ja ma uwar shi ba wuce zai iya yin wasu abubuwa wanda yake zai ta shafi nasara da barjini da kuma amincewa jama'a da tsarin yadda gwamnatin tarayya ke biya saboda haka a yi hatara a rika sa hankali da dogon tunani da zurfin bincike kamin a rika ayyukatar da abu shugabanni guda biyu ne a duniya akwai shugaba wanda yake shugabanci da zuciya masu sauraro a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu kuma na ƙarshe har kuma sai mai rumfan nan ba tokara ya yi kai mu na gaba a yamakon bakon namu na yau barista mai kogo umar wani lauya mai zaman kansa a jala babbar hausa ta najeriya da ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jikon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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio BOH Radio Musulunci da ke Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke nan mara ɗan gulbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. to alhamdulillah yau ra'ayina dangane da amurka ta ce ta hidda kasar nijar da gabon wallahi ya ku yan kasar nijar wallahi idan muka dogara ga allah wallahi allah ya isa mun ba wata kasa ba waman ya tawakkal allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga allah allah ya isa mashi saboda haka ba ita ba ma wadda ta maman mulkin mallaka wadda ke bugo mu kuɗi ma kenan mun rabu da ita balantana amerika nan kirana yan ƙasa ka hankalin sai tashi amurka ba mu ci kasuwanci da ita ba kinan. ka hankali yan kasa ya tashi don amurka ta ce ta hidda maka kaza kaza mu koma ga allah mu bar sabo wallahi duk arziki Allah tabaraka wata'ala zai lawanta mu shi zai buɗa mu shi zai gwada mu shi kuma za mu amfana da shi ba wata ƙasa Amurka ba ko wata ƙasa daban mu dogara ga Allah na gode mai magana malam Kabiru daga nan mara idan gulbi kusa da makarantar malam Abba jamhuriyar Nijar assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da rediyo iran ne muku fatan alkhairi sunana comrade ibrahim lara gafta daga karamar hukumar kirika sama jihar jigawa a tarayyar najeriya to alhamdulillah mu dai yau kiran mu da zami ga al'ummar musulmai ya kamata a tashi da addu'a sakamakon hari da amerika da kuma isra'ila suke kaiwa zirin gaza kuma manyan kasashen musulmi an yi shiru kasar iran ne kawai take kokari ta shawo kan wani al'amari da take so daga ta taimakawa falastinawa wanda suke a birnin gaza ba to gaskiya iya da kyau al'ummar musulmi a tashi tsaye da addu'a Allah ya kawo ƙarshen wannan al'amarin domin Isra'ila da kasar Amerika suna so sai sun karar Falastinawa ne gaba ɗaya daga duniya kuma insha Allah wallahi asirin Amerika da ƙasar Isra'ila ya tuni dan babu za su da musulmi wallahi sai dai su gansu su basu Allah da ya tona asirin Amerika da kasar Isra'ila akan wannan zalunci da take a Falastina tana kashe manyan mutane da jarirai da yara da mata da ƙanana da kowa da kowa ma kashewa take kisan kiyahi kawai ake so ake a da wannan al'umma ta wannan yanki Allah dai ya taimaki falastinawa da musulmai baki daya da fatan za ku tashi lafiya rediyo ta shirin sunana comrade brashi lara gabta sashin hausa na radio iran mai muku magana alkasum ne a agadez jamhuriyar niger a yau na shigo shirin ina so a bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan kudiri na majalisar inkin duniya wanda rasha da ƙasar brazil suka gabatar da majalisar inkin duniya na ganin cewa ayi din mai yiwuwa don a tsedar da wuta a birnin gaza to ni gaskiya abin bai bani mamaki ba saboda kasashe na turawa kasashe na occidental sun ki tabka ma wannan kudiri wanda kasar rasha da kasa brazil suka gabata fiye da cewa kasashe na turawa duka suna goyon bayan haramtacciyar kasar isra'ila to wannan abu ba abun mamaki ba ne kuma ina kira da mu al'ummar musulmi ya ci a ce ku bar wai tunanin sai majalisar ɗinkin duniya wai ta shiga tsakani sannan za a samu sauki halin da mutanen gaza suke ciki a akwai yadda za mu ma kasar isra'ila da kasar amurka su gane ba su yi adalci ba saman birnin gaza duk inda wani ambasada yake na haramtacciyar kasar isra'ila duk inda wani ambasada kusa da yake na eh, haramtacciyar ƙasar amurka to ya ci a ce ƙasashe na musulmi ko kuma wanda ba ma ba su yarda da irin eh, cin zalin da eh, ƙasar isra'ila take ma falastin to ya ci a ce ku ɗauki mataki na ku ga cewa kun kora jakadun ƙasar isra'ila duba cewa an gani wa'ansu kasashe suna ta ɗaukan mataki na korar jakadun ƙasar isra'ila to ya ci a ce a gama da amurka tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin murnin masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu hajji daga birnin Tehran. malami na gaba sai ka ja mu Assalamu alaikum wa shafin Hausa Radio Iran sunana Uda Muhammadu a jetkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu don mu faɗi albarkacin bakinmu. Yau zan yi magana ne akan haramtaccen kasar Isra'ila da take zalunta al'ummar musulmi a ƙasan falasino a zirin gaza tana kashe-kashen al'ummar musulmi ga kasashen musulmi suna kewaye da isra'ila amma sun yi gum suna gani da idanuwansu ba abin da suke faɗi in ba ƙasan iran ba eh, ina saudiya ina haɗaɗɗen eh, ƙungiyar musulmi na duniya ina ƙasashe su turkiya ina su eh, siriya duka duk kasashen musulmi ga sunan da sun sa ido ana kashe 'yan uwa musulmi ba su ji ba su gani ba babu laihin komai ana rusa musu gidaje ina kira ga 'yan uwana musulmi na duniya mu ci gaba da yi wa a duniyar musulunci da musulmai addu'a allah ɗaukaka musulunci da musulmai Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ines Firizi ne na kula a yanzu ce da take a Agadas a Jamhuriyar Nijar ra'ayi na a yau da zan bayyana dangance da Firayim Minista namu na Nijar Ramin Zen yayi game da abin da ya shahi eh, kaddamar da wata cibiya ta mahakaman mai da za su yi a yankin Difa. Yau wannan gaskiya mu sai mu ce abin yaba ne dama wannan kasa ta mu ta Nijar ƙasa ce wadda Allah ya mata arziki wanda yake eh, arziki ne wanda idan da a ce mun samu shagorori wanda za su rika eh, gudanar da wannan arziki da Allah ya bamu wallahi wannan ƙasa sai dai mu taimaka mu wasu kasashe amma yau di baka gani arzikin da Allah ya bamu kafin eh, mai kafin zinari kafin iraniyon da sauran arziki wanda yake suna nan wani arzikin ma ba a san shi ba ƙasar gatsatsage take da arziki amma yau ga munan kullum mu tara hannu a wagga kasa muna maula a nan a taimaka mana abinci ya yi kaza abin ɗan Nijar kullum matsalar shi ta abinci ce wannan muna muna godiya sosai ga wannan shugabanni da Allah ya kama na Allah sa a kaddamar da wannan mahaka ta mai kuma Allah sa mu ci arzikin mu na ƙasa ta Nijar ya ƙara ma wannan ƙasa arziki rediyo ta Iran ku tashi lafiya. To biyo wacce Hausa murya jamhuriyar masanancin ta Iran kai tsaye kuna tare da Mamman Sani Dauda cin wanzu wanda ake kira da bigiman Erogan mamba kungiyar masu kira da sauran na Afirka da ke nan jihar Damagaram. To a yau za mu yi kira ga manoma da makiyaya eh, da yake yanzu kaka ce kuma lokacin doke kayan gona ne da yayi kuma shigowar makiyaya ce to ya kamata a ce su makiyaya su dakata a inda hukumomi suka ba su umarnin cewa ga lokaci tunda ana ba da lokacin sakin shigowarsu to su tsaya a inda aka ce su tsaya su kuma manoma lokacin da aka ba da wa'adin a ce lokacin nan kowa ya ɗauke amfanin gonar shi to muna fatan hakan kin in aka yi hakan kin kowa zai abin zai zo da yanayi mai kyau inda kowane a cikin manoma da makiyaya kowa da kowa zai tai manomi sai da makiyayi makiyayi sai da manomi muna fatan allah zamanar da kasan mu lafiya da ma al'ummar musulmi baki daya muna kuma addu'a allah ubangiji ya kawo ma yan uwan mu falastini doki cikin gaggawa a zaluncin da amurka da wasu kasashen yamma da ita isra'ila suke musu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 yanzu kuma sai shirin nan na makoyi harshen آموزش زبان فارسی مکوی هرشن پارسنچی بسم الله الرحمن الرحیم جماعه ما سایری السلام علیکم Barka mu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Da Allah Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na arba'in da bakwai. A yau da Allah Ubangiji za a ji cewa lokacin jarabawa dai ya riga ya gabato, kuma a yau ɗaya daga cikin abokan Muhammadu wato Malam Nasir Bayani yana ƙoƙarin tafiya zuwa jami'a kuma shi yana aiki ne a wani ofishi na tafiye-tafiye saboda haka ba dai da isasshen lokaci zuwa jami'a akan haka muhammadu ya san cewa baya da labari dangane da shirye-shiryen jarabawa da jami'a ta riga ta sanar saboda haka bai wata wata ba sai buga wayar tarho zuwa ofishin tafiye-tafiye inda ɗaya daga cikin masu taimaka masa ta ɗauki waya muhammadu yana neman abokinsa malam bayani amma baya nan saboda haka sai a kasance tare da mu a cikin wannan tattaunawa baki ɗaya domin jin yadda ta kaya amma kafin lokacin sai an fara jin dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. آژانس اوپیشن موتا مسافرتی نه تپی، تپیه بهاران سونن اوپیشن تشریف دارند سنانن ایشان سو ایشان نیستند سو بسنن شما میدانید کی کسنی او بر می گردد شی او. من مطمئن نیستم نی بانی ت تبچی شاید میوه بعد از ظهر باین ظهر چه ساعتی؟ و چه اوه؟ هیچ اطلاعی بابو وتا مسنیا هیچ اطلاعی ندارم باندا وتا مسنیا شما کی پیغام ساقو شما دارید کی کانادا مهم نیست ده مهم مهمانچی چی؟ دوباره هر ولایو. من تلفن میکنم. زن بگا ویر ترهو دوست ابوکی الان ینزو اینجا انا چند لحظه بندرا ایشان صحبت می سو سنا مگنا با تلفن دویر ترهو منتظر بمانید کجرا من منتظر میمانم نی زنجرا خیلی ممنون نگوده خواهش میکنم باب کومه تو مدلا محمد دی یا riga ya buga waya zuwa ofishin nan na tafiye-tafiye to amma kuma a daidai wannan lokacin wayar tana cikin aiki saboda haka ya ƙara bugawa da wata namba ta daban da ƙarshe dai ya samu nasara ɗaya daga cikin masu taimaka masa ta ɗauki wayar saboda haka sai a saurara a ji me ya gudana tsakaninsu. آژانس مسافرتی بهاران بفرمایید. الو سلام. آقای بیانی تشریف دارند؟ من محمد دوست ایشان هستم. بله ایشان الان اینجا هستند. چند لحظه؟ خیلی ممنون. الو آقای محمد ایشان الان با تلفن صحبت میکنند لطفا منتظر بمانید باشد منتظر میمانم خیلی ممنون خانم خواهش میکنم تو مدلا سی اکارا سراران ونان تتونا و ده تگودانا سکانن محمدو ده کما a آفشن تفیه تفیه ofishin tafe-tafe na Baharan. Bismillah. Halo, salamu alaikum. Malam bayani yana nan? Ni ne Muhammadu. Ni abokinsa ne. E, shi yanzu yana nan. Ɗan jira kaɗan. Na gode. Halo? Malam Muhammadu? shi yanzu yana magana da wayar tarho. Da Allah kaɗan jira. Shi kenan, ni zan jira. Na gode malama, ba komai. To madalla, bayan zuhur, Muhammadu ya sake buga waya a wannan karan dai muhammadu ya yi samu nasara inda ya magana da abokinsa bayani kamar haka آژانس مسافرتی بهاران بفرمایید. اوپشن تپیه تپیه نه بهاران. بسم الله. الو سلام هلو سلام علیکم آقای بیانی تشریف دارند؟ ملم بیانی یه ننن؟ من محمد دوست ایشان هستم نینه محمدو نی ابوکن سنه بله ایشان الان اینجا هستند چند لحظه؟ E, shi yanzu yana nan, ɗan jira kaɗan. Haili Mamnun. Na gode. Alo, ƙoye Muhammad. Halo, Malam Muhammadu. Ishan alon ba telefon sohbat mikonan. Shi yanzu yana magana da waya tarho. لطفا منتظر بمانید. دا الله باشد. منتظر میمانم. شیکنه. نی زنجرا. خیلی ممنون خانم. نگودی مالما خواهش میکنم. با کومی. To madalla sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa da ta gudana a tsakanin Muhammadu da kuma sakataren ofishin tafe-tafe da kuma abokinsa bayani. آژانس مسافرتی بهاران بفرمایید. الو سلام. آقای بیانی تشریف دارند؟ من محمد دوست ایشان هستم. بله ایشان الان اینجا هستند. چند لحظه؟ خیلی ممنون الو آقای محمد ایشان الان با تلفن صحبت میکنن لطفا منتظر بمانید باشد منتظر میمانم خیلی ممنون خانم خواهش میکنم الله محمد دی یه kasance yana jiran abokin nan nasa har na tsawon اوکو uku daga دی dai سا بیانی ya اوکی waya bayan sun gaisa sun tambayi lafiyar juna ya gaya ma abokinsa bayani cewa jami'a ta riga ta sanar da lokutan fara jarabawa saboda haka yana fatan abokinsa bayani zai gaggauta zuwa domin ya bincika halin da ake ciki da kuma irin shirin da ya kamata yi domin fuskantar jarabawar da za a gudanar saboda haka muhammadu ya gaya masu cewa yanzu dai ba shi da lokaci na tsayawa yi masu dogon bayani amma daga bisani za su kara tattaunawa bayan an kammala jarabawa da dukkanin karance-karance da ya kamata su yi domin rubuta wannan jarabawar ta jama'a masu saurare lokacin da muke shi ya riga kawo ƙarshe dole anan za mu dakata a mako na gaba da Allah Ubangiji za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasin. ban sai shirin mana karshe shirin nan na duniyar mu a yau. mu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fito ta shirin mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi magana ne akan saɓanin da ke tsakanin jagororin haramtacciyar ƙasar Isra'ila dangane da cin ƙasar da suka yi. a ranar 7 ga watan oktoba da abubuwan da suka biyo baya za mu kawo muku shirin cikin bangarori biyu sai a gaya zama domin aji da wannan bangare na farko zai kasance. tare da cewa tun bayan farmaki ranar bakwai ga watan oktoba na shekarar nan ta 2023 da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta kai shugabannin 'yan sahiyoniya sun raka kokarin cewa yanzu kansu ya haɗe sun kawar da duk saɓanin da ke tsakaninsu saboda suna fuskantar abokan gaba ɗaya kuma saboda babban bala'in da ya faɗa musu yanzu kansu ɗaya suna aiki tare domin fuskantar yakin da suka shelanta kan al'ummar falasɗinu musamman a yankin gaza sai da kuma yanzu da aka shiga mako na uku alamu suna nuni da cewa sabanin nasu ya sake kunno kai da ƙarfi musamman ma dai akan abin da ya kamata a yi tun farko da yadda za a tafiyar da yaƙi da gaza dama tun kafin wannan yakin suna da saɓani mai zurfi a tsakaninsu kusan akan komai don haka abin da yake faruwa a yanzu shine karuwar wancan saɓanin wanda dama akwai shi kwanci a ƙasa a tsakanin firaminista benjamin netanyahu da ministansa na yaƙi yoab gallant da akwai saɓani waɗannan mutanen biyu kuwa su ne mafi girman mukami a tsakanin 'yan sahauniya musamman dangane da abin da ya shafi yadda za a tafiyar yaƙi kafafen watsa labaru da wasu jami'an tsaro da kuma wasu 'yan siyasa suna yin magana a kan yadda ake da rashin gaskata juna a tsakanin waɗannan mutanen biyu kowanensu yana ƙoƙarin ɗora waninsa alhakin abin da ya faru na rashin sanin cewa ƙungiyar gwagwarmaya ta hamas tana shirin kai gagarumin har ranar bakwai ga watan oktoba tun a cikin watan maris ne dai saɓani a tsakanin ɓangarorin biyu ya fara bayyana inda netanyahu ya sauke galant daga kan mukaminsa saboda ya bayyana ra'ayinsa akan batun yi wa batun shari'ar ƙasar kwaskwarima. wanda netanyahu ya fuskanci zanga-zanga daga 'yan sahayoniya sai dai kuma daga baya netanyahu din ya janye korar da ya yi masa daga gwamnati ya sake mai da shi cikin majalisar ministocinsa a wurin netanyahu galant da jama'arsa a fagen tsaro su ne ke da alhakin abin da ya faru na rashin sanin wainar da hamas take toyawa a gaza balle kuma su iya sanar da shi ko kuma gwamnati da ɗaukar matakan da suka dace hakanan kuma yana ɗura musu alhakin kasa bayar da kariya ga sansanonin 'yan shara zauna da suke a kusa da yankin gaza hakanan sauran garuruwan da suke a wannan yankin da harin na ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ya shafa masu bin diddigin abin da yake faruwa suna cewa netanyahu yana shirin kare kansa a nan gaba idan ya tsaya a gaban kotu ko kwamitin bincike da tabbas za a kafa bayan kammala yaƙi wani abu wanda bai wa galan daɗi ba a kan netanyahu shine yadda bayan bakwai ga watan oktoba ya gana da shugaban rundunar sojoji masu zaman benci wato janar isaac barik da kuma tsohon babban hafsan hafsoshin sojojin mamaye haramtaccen kasar isra'ila gabi eskinazi wanda abokin faɗan galat ne ɗaukar lokaci gabanin jagororin 'yan sahiyoniya suka yi ga yanke abin da za su yi a fagen siyasa da soja yana nuni da girma da kuma zurfin rikicin da guguwar ƙasa ta haifar a tsakaninsu rikicin da ke tsakanin manyan 'yan sahaniyar yana da fuskoki da dama a siyasance shine yadda firaminista benjamin netanyahu yake kallon jami'an tsaro da suka hada da sojoji da cewa su ne suka jefa wato haramtaccen ƙasar ta isra'ila halin da ta shiga domin sun kasa shaƙo wani abu da zai iya faruwa daga gaza matakin gaba shine akan abin da ya kamata a yi da gaza ɗin bayan kai harin 'yan siyasa suna cewa suna wato ɗaukar mataki da ya dace kuma sannan sun baiwa sojoji umarni da su fara kaiwa yankin gaza hari da ƙasa don haka abin da rage sojoji shine su aiwatar da umarnin da aka ba su sai dai an ɗauki lokaci sojoji suna nuna cewa ba a ba su wani umarni ba domin su tuntuni sun gama shirinsu suna jiran umarni ne daga 'yan siyasa su faɗa musu abin da za su har ta kai ga kakakin soja ya fito a taron manema labaru yana cewa babu abin da suke jira sai umarnin 'yan siyasa wani fagen na jayayya tsakanin 'yan siyasar da sojoji shine na manufar da ake son cimmawa su sojojin mamayar suna ganin cewa shaidan ta yaƙi da 'yan siyasa suka yi bai tantance hakikanin abin da ake so a cimmawa ba su kuwa ministocin netanyahu su rika ma bayyana shi a matsayin matsoraci saboda yaƙi da ba da umarni a kan fara kai hari ta ƙasa daga cikin dalilai da masu bin diddigin 'yan sahayoniya suke faɗa na zurfin saɓani shine idan netanyahu ya gane har sau biyu da kwamandar rundunar masu zaman benci ishaq barik wanda ake wa lakabi da sarkin fushi domin a tsawon shekaru ba shi da aiki sai suka sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila cewa ba su shirya yin faɗa ba kuma a halin yanzu yana cikin masu yin gargaɗi akan kar a kuskura a kutsa cikin gaza wani abu da ya ƙara wa aya zaƙi shine yadda wasu kafin watsa labaru suka zargi matar na tanyaho Sara da tsoma baki a cikin sha'an tafiyar da yaƙi. Sun ce ita ce ta tunzura shi ya gana da barik har sau biyu. Tun da fari, shi barik ya so ya gana da tanyahu amma bai samu dama ba da haka ta faru sai shiga kafafen watsa labaru ya fara amayar da abin da ke cikin zuciyarsa dangane da cewa sojojin mamaye haramtacciyar kasar isra'ila fa ba su da shirin da za su iya kutsawa cikin gaza balle su fuskanci kungiyar hamas da sauran kungiyoyin gwagwarmaya ya kuma gargaɗin cewa sojojin mamar kada su kuskura su shiga wannan yanki to ma sauraro za mu dasa aya a nan sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da ci gaba da kawo muku saɓani da ke tsakanin jagororin 'yan sahayoniya kan yaƙin da suka shelanta kan al'ummar falasɗinu musamman ma dai a gaza To kafin mu karkare baki dami ban kwana da ko muna gaita ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. to da zamu gari sai Allah kan gobe za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin mutum kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Música Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.